من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأن يموا السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammaci na sun sha shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga jirgin Makka zuwa Madina wanda shi da yammaci na sha ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da biyu. Iya idan ba manta ba mun tsaya ne aya ta ashirin da biyar ne ko da ne nawa ya dan goge ashirin da biyar ko karshen aya ta ashirin da biyar dan la rabbiha wa masakin yau kuma za mu tashi farkon aya ta ashirin da shida kafin haka akwai yan tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yana cewa yayi mace ne sabon aure to kuma sai ya kasance ta ke yin azumi wai da hujjar tana ji wa. shekaran farko dai ya haƙura ya kyale ta to kuma ana nan wata ranar sai ta sake tashi kuma dai ba ta azumi to me ya kamata mijinta ya yi ya sake ta ne ko kuma ya yi yaya ba sakin ta ya kamata ya ba wa'azi ya kamata ya yi mata ya faɗakar da ita cewa shari'ar musulunci ta wajabta azumi a kanta da yawa saboda karancin karantar da addini mata sukan ɗauka cewa baya zama wajibi akan su yin sallah ko azumi sai an yi musu aure waɗansu ma sukan ɗauka ko da an yi musu aure ɗin sai bayan sun yi haihuwar bayi amarya ba ta sallah amarya ba ta azumi kila wannan tunanin ne take ta da shi ya kamata ka sanar da ita a cikin natsuwa da kwanciyar hankali cewa a matsayin ta na mace ba baliga ko da shekarun ta sha biyu ne matukar dai ta fara al'ada ta zama baliga ke hukuncin ta a wajen Allah daidai yake da na dattijuwa yan shekara saba'in abin da dai zama wajibi kan kowace mace mahaifiyar ta ko ya zama wajibi a kanta saboda haka sai a faɗakar da ita wannan kuma a sanar da ita cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi razani warrai da gaske dangane da waɗanda suke karya azumi bisa ganganci ba tare da wani dalili ba karfaffe a shari'a za a yi musu azaba a ranar tashin kiyama a cikin wuta za a ɗaure kafafunsu a sama kansu na ƙasa jini na fitowa daga bakinsu ga wuta na ci daga ƙasansu manzo Allah ya ga irin waɗanda yake wannan azabar ya tambaya aka ce su yace zuwa ne aka ce su ne waɗanda suke karya azumi da ganganci cikin al'ummarka dan haka karya azumi din da ganganci ba karamin laifi bane ba ya kamata ku ji tsoron Allah ta daina kai kuma kai tarin lafiyar ka ja kunnan ta ka kan da ita daidai yadda za ta iya daina kai mata wa'azi daidai yadda za ta iya dainawa in ya kama ka dan zale ta da bulala ka zale ta da bulala yadda za ta daina duk babu laifi in horo a sa ta dila a tilasta ta dole ta ba Allah ya ga sauki sama da ka ta haka kuma wani ya sake auren ta kuma ba ta azumi wani ma sake auren ta kuma ba ta azumi sai ka yi kokarin gyara sake gyara zuwa wannan sai ka kyale ta tafi kyale ba ta dace da kai ba kenan kuma mai tambaya ta biyu ya wanda ya kare mun bayani dangane da fatawar da na bayar kwanaki dangane da mutumin da yake da kadarori a wurinsa wanda in zai sayar za su kai miliyan ɗaya amma yanzu shi kuma ana bin sa bashin miliyan ɗaya cewa akwai zakka a kansa muka ce babu zakka a kansa wata ne tambaya ce haka sai wani ya sami ne yake ce mutu a ba attajiran da suke kokarin gujewa zakka idan lokacin karɓar zakka yayi ko lokacin ba da zakka yayi sai su yi kokari sun je su ciwo kuɗi bashi a banki kamar miliyan biyu miliyan uku wani har miliyan biyar ko kuma na ji ya babbayar da don ya guje ma zakka to wai sai hujjar da ana bin sa bashi har wajen miliyan biyu ko miliyan uku ko hudu ko biyar to babu zakka a kan to wannan ita ce dabara irin ta yahudu Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya tsine wa yahudu ubangiji ya haramta musu cin kitse a madadin su sauki kitse su ci sai suka yi wata dabara shine sai su tara kitsa idan suka tara sai su sayar kudin sai su yi bukatun gaban su kamar da ka an haramta maka giya sai ka ce aisha ne haram sai ka sayar kudin sai ka sai masara ka kai gidanka ko ka sai nama ka kai gidanka to me hukunci kenan ba wani bambanci da haka sai manzon Allah ya la'ace su gane da wannan dabara da suka yi da haka duk wata dabara da dan adam zai yi ya kauce wa wajibin da Allah ya daura masa ko ya aikata haramun din da aka haramta masa wannan dabara shar'antacciya ce a shari'a sannan kuma yin dabarar baya fitar da shi daga laifi a gaban Allah ranar tashin kiyama da haka ya ku waɗanda kuke cin baki da gangan wai don ku ci bayar da zakka ko waɗanda za ku bayar da baki dan kar ku fitar da zakka ko waɗanda za ku rarraba dukiyar don kar ku fitar da zakka ko wace irin dabara kai wanda za ku guje wa zakka saboda ita ubangiji ta'ala alimun da za ta shigo ya san abin da ke cikin zukata ya alamu qa'idatal a'yun wa ma tukhfi sudur ya san cin da mutum zai satar kallo zuwa ga haram kuma ya san abin da zuciya ta koyi duk abin da kake yi da dabara ubangiji ta Allah ya riga ya san dan haka ka kiyaye ubangiji ka kiyaye azabarsa ka yi tuba ka yi istighfari ka fitar da zakar abin da rige in ba haka ba ranar tashin kiyama dukiyar nan taka ita za a mayar da ita wuta a rinda kona ka salo daban-daban ko dai a mayar da ita wani kamar in kamar wato ka cewa kamar dutsen goga na wuta a narkar da ita ta zama wuta fa tukwa biha shibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum a rinka goga ma nan kuibin ka na dama da kuibin ka na hagu da goshinka da gadon bayan ana cewa da kai haza ma kanastum bi abu fa zuqu ma kuntu tukrizun wannan shine abin da kuka taskance wa kawunan dukiyar da aka fitar da zakka kuke fitarwa to ga cewa an narka ta zama wuta ana maka lalata da ita ana maka sakiya da ranar tashin kiyama ko kuma kamar yadda hadisin bukhari ya nuna a zuya zuciyar ka zanto wani katon maciji kumurti irin mai kora maciji mai kora ya fi kowanne tsananin dafi ya zo ya kanan na ɗaya ka gaba ɗaya sannan ya tatse bakin ka laifin leban sama ya sama leban kasa ya kasa ya rike maka tsartuwa ta dafi yana ce maka ana zuka ana maluka ne ne fuskar da ka fuskance ta ki wato ainihin fitar da zakar ka kake bayar da haƙƙin Allah ciki shi ne abinda Allah ke sai tsawo ko na ma da sulubi ya qiyamah za a rufe abin wuya da abin da suka fuskanci a ranar tashin kiyama da haka ya kamata mutum ya ji tsoron Allah kar a bayar da fatawa kai wani wuri daban kai kuma ka ribace su cikin bukatunka ribata ta da za ka yi matakar ba ni na faɗa ba ko ma dukkan bayanin kowane malami ne ka ribata dan ka halarta haramun ubangiji ta Allah ya riga ya sani Allah ya tsare mu sai abu na karshe waɗanda suke ta rubuto takardu dan faɗa ne don saboda su koma zuwa ga abin da ya shafa da Allah duk wanda zai rubuto takarda da ta shafi nefa ya ko ofishin nefa wanda zai rubuta takarda da ta shafi gidan rediyo shi ma ya tafi gidan rediyo wanda yake da takarda da ta shafi biyar tinyin shi ma ya tafi je tambaya nan da biyar tinyin miki ni nan wurin tafsiri kawai nake ba ni ne zan sa a dangar wutar lantarki ko a dauke ko ba haka ba amma idan mutum ya je can ya tambaya sai sai masa bayanin me yasa ba a samu wutar lantarki ko idan mutum ya je gidan talabijin ya tambaya sai a masa bayanin me yasa ba a sa karatu ko kuma ake sawa a gudure haka in ya je gidan rediyo sai su yi bayanin me yasa ba sa sawa amma ni ba zan iya wannan bayanin ba ina da ganin mu an fahimta ko illa wanda zan faɗakar a kai kawai na ƙarshe waɗansu da suka ce a ko waɗansu ba garin ma'aikata ne ba da a yanzu haka idan kana da biki a gidanka kana son a kawo maka wuta za ka bayar da cin hanci ne kaɗai naira dubu biyar ko dubu goma sai a kawo maka twenty four hours ba za a ɗauki wutar lantarki ba akwai kuma waɗanda aka ce wuta idan an kawo gidan idan an ɗauke wuta a gidan mai kumbulayin mai ba wutar lantarki masu gidan mai suka ce babu wuta to sai a karbi kuɗi a wurin waɗanda suke layin ma mai naira goma mai ashirin mai nawa sai a je a kaiwa wani fata garin ma'aikacin nefa a ce ya kamata a dandano wuta gidan mai da ke daidai wuri ka? kafin ku dawo an kawo wutar ku biya kuɗin wutar ku biya kuɗin man fetur ɗin ku biya kuɗin ka. to dukkan wanda yake karɓar irin waɗannan kuɗaɗe ya sani cewa haramun yake ci a cikin wannan shine abin da aka tsine wa yahudawa saboda shi saboda shine as-suhud wato riba kenan ko rashawa kenan zuhud ya kamata mutum ya nisance shi idan yana son tsira ranar tashin kiyama duk abin da aka baka na cin hanci a bisa ga aikin ka tabbatar ya zama rakawa ya zama cin hanci kuma wannan abin ka tabbatar haramun kake in riga kai haramun ka in shi kai a cikin ka haramun kake in sha kai haramun in muhalli kai haka kuma ka tabbatar wannan abin ba zai dauke maka talauci ba dukkan wanda ya bude kofar cin haramun sai Allah ya bude masa kofar bukata sai ka karɓi cin hanci na naira dubu biyar sai sai daga cikin kwana biyu ko uku kamar kyarta mata a kana kai ka rasa inda ta nufa ka rasa akan aikin banza baka mori da ita ba kuma sannan alhaki na jiran ka gobe kiyama da wani cewa idan an ce manya daga cikin manyan ku ko kuma duk kasar haka take manyan shugabanni suna sata yanzu dan Allah idan aka ce ga wuta an hura wani ya zo ya yi tsalle ya fada ciki kai ma sai ka ce ka inda wani ya fada ne ma bari yi tsalle ya fada ciki ina ruwan ka shi ya san dabarar da zai fita amma kai ba hujja bane dan wani ya saba Allah kai ka saba masa ba hujja bane dai shugabanni ko manya suna barna sai ma naje ka kasa kace kai barna kamarin ku daban kamarin wancan daban kai ma naka daban hisabun ku daban ranar Allah ranar zasu kiyama a gaban Allah ranar zasu kiyama saboda haka ya kamata ka tsoraci Allah da haka in har akwai waɗannan ba da garin ma'aikata din da suke kokarin su fada wa sauran ma'aikatan ne ba wato suna to ya kamata su ji tsoron Allah su dai kuma su sani duk abin da aka ba su ta wannan hanya haramun ne wannan gaskiya ne matukar mutane za su rinka daukan kudin suna kai wato abin ba zai gyaru ba wannan abin da ka faɗa gaskiya ne ya kamata mutane su san hakkin su kuma idan an ce da wutar nan rotation za a rinka yi a banan bangaren gobe a ba can bangaren ji ba ta ba can bangaren haka aka sanya ka'idar misali saboda karancin karfin wutar lantarkin da ke zuwa da zai ka je ka bayar da cin hanci ko kuka bayar da cin hanci da a baku a daidai lokacin da ba ka san ku bane kar zalunci kuka yi dauriya a kan kun taimaka wajen rashawa kuma zalunci kuka yi to kaga ya kamata duk mutane su fahimci wannan a cikin rayuwa idan abu ya lalace ba a cewa to ni bari in gyara kan waje na kan wuri shi ne suka wani lalacewa ko kun za a gyara duka sai ka ta gyaru amma in ba haka ba zai yi ba Allah ya rufa mana asiri Allah ya tsare mana imanin ubangiji shi tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinhum kadhalika najzi al-qawm al-mujrimin iskar da aka aiko wa adawa tana rushe komai da haka ta halakar da su gaba daya suka wayi gari ba a ganin komai sai gidajen Allah ce kadhalika najzi al-qawm al-mujrimin kamar haka ne muke yin sakamako ga mutanen da suke kafare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولقد مكناهم في ماء مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم فما hakika mun bayar da dama ga kafiran da fi ma in maskanna ku fihi cikin abin da ku ba mu ba ku dama a kanta ba mun yalwata musu arziki irin yadda ba mu yalwata musu ba mun ba su yawan yada irin yadda ba mu ba ku ba mun ba su karfi na siyasa da tattalin arziki da soja da makami da ci gaba irin abin da ku ba mu ba ku ba وجعلنا لهم سمعا وابصارا muka sanya musu ji muka sanya musu gani wa afidatan da suka sa da ke haddace al'amura amma ba ma'azana an tafuhum jinsu bai wadatar da su ba wala absaruhum haka ganin su bai wadatar da su ba wala afidatuhum haka zukatan su ba su wadatar da su ba min shay'in wala iskanu yajhaduna bi ayatillah yayin da suka kasance suna musu da ayoyin ubangiji wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un irin abin da suke izgili da shi na azaba sai ya sauka akan su cewa gaggauto musu da azaba sai Allah ya ansa bukatar da su aka gaggauto musu da azaba lafazin wani kan makkannahum fi ma in makkannahum in din nan malamai suna da wajibi guda uku akan ta wajibi na farko suka ce fi ma in makkannahum in din tafsir wani kan makkannahum hakika mun ba su wani abu na rayuwa fi ma cikin irin abin da in makkannahum fihi inda mun ba ku shi jawabu shabdin zai zanto mahzuf jawabu shaddin an in makkannakum inda mun ba ku shi fa qaitum wa tagaitum da sai ku girman kai da sai ku yi zalunci wa kafartum billahi jami'an da dukkan ku kafa abinda muka ba na da inda ku yanzu aka ba da gaba daya ba wani zai yi ba haka waɗansu malamai suka kaddara ta suka ce irkin shafiya ce jawabu shafi mahzuf wajahi na biyu sai ce wa laqad makkannahum fima in makkannahum fi suka ce in dinnan za a dace ma wani kada laqad makkannahum fi ma in makkannahum fi wato mun ba su irin fima hakika mun ba su dama a cikin rayuwa fima cikin irin abinda makkannahum fi muka ba sai zan to ma'anar ayar irin yadda mun yalwanta muku su ma mun yalwanta musu irin yadda mun ba ku dukiya da yaya su ma mun ba su ko mu talautar da su an gane ko sai da su in sunan nan za'ida ce wajibi na biyu kenan wajibi na uku shine wanda muka fara fassarawa wala laqad makkannahu hakika mun ba su al'amuran rayuwa fi ma cikin irin abin da in makkannahu fi tuba mu ba sai da su in sunan mai me na biya ne su wajen nan guda ko ne guda cewa da ayi na karshe saboda saboda me in ka ce na karshe ta je ka saboda me na yadda wanda ka kawo na karshe ba shi ne ya fi dacewa da ayar to saboda kaga duka muka duka duka duka muka mu digo hakikan gaskiya na kace ce shi to amma magana ta ilimi da ka bada sa kai idan sai ce abin da sa ni karshe shi yafi saboda idan muka ce in din nan kace yafi to akwai bukatan sai mun kaddara jawabin kace to kuma al fil kalam shine adamu takdir wa la yusaru ila takdir illa li daruratin tujibu zalik ba a kaddara wani abu sai in ba ya za a yi zartan a fuskantar da shi amma kar za a ba za a bayar ma'ana da ba sai an kaddara wani abu ba to a bashi wannan ma'ana da ba ta bukatun kaddarawa shi ya fi dacewa kuma da a bashi ma'ana da bukatun kaddarawa saboda al'asar din shi ne adam ta ina ba za mu fahimta kun ga wannan magana sai ta bincike ta karatu ko ba haka ba na biyu kenan sannan na biyu kuma da muka ce in din nan ba za a gaba ba saboda shi ma al'azmu fil kalam adam ziyada ba a zuwa da wani musalla cikin zance ba tare da fa'ida ba sai in akwai laro daga tilas da dole ka kaddara cewa za'ida ne amma matuƙar akwai ma'ana da zaka ba aya sai yadda zancen bai zama za'ida ba to ka ba shi ma'anar sai yadda bai zama za'ida ba sai ya fi dace to bayan wannan kuma sannan wannan abin da muka tabbatar in mun ce in din nan in ce wanda take nafiya mun ba su irin abin da ko ba mu ba ku ba shine waɗansu ayoyin suke gaskatawa cikin alqur'ani a wani walam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana asbatu allazina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa asaru al arda wa amaruha akthara مما أمرها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أفلم يسروا في الأرض فينظروا كيف كان آخرة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون dukkan waɗannan ayoyi da waɗanda ba su ba suna gaskata wannan ma'anar da haka dai abin da aya take nufi wa laqad makkannahu hakika kafiran da mun ba su dama a cikin rayuwa mun yalwata musu arziki da dukiya fi ma in makkannahu fihi cikin abinda ko ne su ba ma'ana dai yawan arzikin da ake da shi a yanzu a duniya na da yafi da ci gaba da ke rike da ake da shi a duniya na da yafi da technology da science da ake da shi a duniya da dukkan kere-kere da mayaka da bincike na da yafi sai ma in makan na kuɗi duk abin da muka ba su ilimin wanda ku ba a ba ku bane har yanzu amma da aka ba su sai suka me sai suka alfahari da ilimin su sai suka alfahari da cigaban su sai suka alfahari da technology da science da bincike da likitanci yayin da manzanni suka zo suka ce ku rike wannan ya amfani ku a duniya amma ga wahayi kuma dan ya amfani ku a lahira sai suka ci karban wahayi da suka ce duniyar kawai ta rikice falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al-ilm lokacin da manzannin suka zo musu da hujjoji manzanni suka zo da hujjoji farihu da ma in da sai suka wadata suka yi alfahari da takama da abin da ke wurin su na ilimin ci gaban zamani suka yi karban ilimin addini ina fata an bayyana a yau akwai irin wannan ko ku. duk irin yadda kake da ilimin zamani ka ware wani lokacin ka awa ɗaya ko awa biyu dan ka je ka saurari ilimin wahayi dan ilimin zamani zai gyara maka rayuwa ilimin wahayi kuma zai gyara maka kwanciyarka na kabari ya gyara ma makomar ka gobe kiyama idan ka dauki ilimin zamani kadai lalle za ka more a duniya ka ci ka sha ka yi mota ka yi gida ka hau jirgin sama ka yi intar ka yi kungo ka yi duk ko ba kungo za ka hau duk ka hau ka je ka dawo dai in kawo dai ba za ka sauko ba za ka sauko a mayar da ka cikin a mayar da ka cikin kasa a ce da ke haka ha kalakanaku wa biha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sai a tashi ka ranar tashin kiyama ranar technology ba zai amfani ba da kanonin ba kan ka sake amfani ba to nan kasar ma za a jin canja ta yawma tubaddal al-ardu ghayra al-ardi wa samawati wa barzu lillahi wahdu al-qahar abin da zai amfani shine qur'ani hadisi sallah ibada zikiri ayyana salatin annabi qiyamul layl da sauran ayyuka na ibada da zai to wannan ba a sanin su da wayo da dabara ta zamani sai ta fuskar wahayi sai ka koma ka je ka tunani qur'ani ko hadisi to Allah kana da ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفك أنفسهم وما كانوا يفترون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وبنجد ولقد أهلكنا حقيقة من هلكت ما حولكم إلى أبن يجيكم من القرآن الكريم كما الكريم آدوا tana gefen kasar makka domin kasar makka tana iyaka da yaman ko ba haka ba ko ka jirgin sannan kuma ga samudawa ka zabar da mursalin su ma inda suke zaune ma a cikin jirgin arabiya ne akan hanyar sham tsakanin da jirgin arabiya da sham shi da walakad na ma hawlakum min alkura hakika mun halakar da abin da ke gefen ku na alkariyu da birane da muka turo musu da annabawa a ba su yi aiki an gane wa sarrafna al-ayat allati mun sarrafa ayoyi abin da ake nufi da tasriful aya wani lokaci a zo da ayoyi da suke maganar aljanna don kuɗe sarwa wani lokaci a zo da ayoyi da suke maganar wuta don tsaurin kasuwa wani lokaci a kawo labari kamar labarin al'ummar da suka wuce baya wani lokaci kuma wato ainihin a buga misali a buga maka misali da kaza a buga misali da kaza shine tasriful aya wa sarrafna al-ayat mun sarrafa ayoyi asalan magana daban-daban asalan zance daban-daban la'annahum yarji'un ko sa dawo zuwa ga turbar gaskiya ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة التي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله ina ma a ce dan mai dan me waɗanda suka riga ba Allah ba a matsayin alloli da suke neman kusancin su dan mai su taimake su ba ba sun rike wani ba Allah ba suna bauta masa da manzanni suka zo suka ce rabar suka bauta Allah suka ki to lokacin da ba ta zo ina wannan din da ake bautawa wanda ba Allah ba dan me su taimaka musu ba to an azaba sauka a kansu ne ma'anar falawla nasarahum alladhi nattakhadhu min wani qurbanan alaha bal Allah ce bari wannan zance ballo an ai sun bace sun bar su sun ne su sarara lokacin da azaba ta wa zalika ikuhum kuma dama wannan kire-kiren su wato kirkiran da irin nasu kariya da suka kago cewa ga wani wanda ba Allah ba zai iya amfanarwa ko zai iya cutarwa wa ma kanu yaftarun da kuma irin abin da suka kasance suka saba yi da kariya al-iftira wato dama ne duk shine abin da suka saba yi وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم التي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وإذ وإن باين أنا كسر كلمة اذكر واذكر لقومك إذ صرفنا إليك نفرا من الجن تناساوا عن أمك أم بتامك لابار دي فارو إذ صرفنا إليك لوكة نمك كركتو يزوى غريك نفرا من الجن وتقيا وتجماعة الجن إذا أنت نفر أتكلنا لاربي أبين لي أوت أكو بيوش قوم ودن سكتي ما ما دون العشرة من العشرة أبين لي كي قوم با معنى لك أكو زوى ترى إذا لا أتي نفر أما دون أبين لسنوة قوم تكين هذا دي با أتوا نفر lokacin da muka karkato da waɗansu gungu na aljanu ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين سكت يا قومنا يا قوم متعلم وأجيبوا داعي الله وأنسى ومن كرم mai kira da Allah ya turo daga gare shi yana kira wa aminu bihi kuma ku ba da gaskiya da yaghfir lakum min dhunubikum idan kun yi haka Allah zai gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim kuma zai samar da ku zai tsere da ku min azabin alim daga azaba wanda take murabi wa man la yujib da'i Allah amma duk wanda bai ansa wa mai kiran Allah ba fa laysa bi mu'jizin fil ardi to bai sai gajiyar da Allah ba a kasa bai ce kubuce ma Allah ba ba inda zaka je ka koye masa in ka saba masa ka gangare wa Qur'anin sa ka gangare wa manzon da ya turo maka to ina za ka gudu America Switzerland Faransa Raja, Cuba ko ina ko Abuja ko Lagos <laughs> ina za ka je cikin tsibiri a cikin teku ko ina ba inda za ka je a duniya ka kubuce wa Allah ba ne ke da mu'jizan fil wa laysa lahu min dunihi awliya kuma duk wanda ya bijire ma mai kiran da Allah ya turo to ba ya da waɗansu mataimaka da za su tallafa masa ba Allah ba ulaika fi dhalalin mubin irin waɗannan ba suna cikin bata wanda yake mabayyana waɗannan ayoyi wato ainihin da suna karantar da mu darussa masu yawan darasi na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah ya fifita ka akan sauran annabawa da cewa shi annabi ne zuwa ga dukkan mutane gaba daya to banda haka ma shi annabi ne kuma zuwa ga dukkan azuru gaba daya wato kenan fifikon ta kenan akan sauran ta waɗannan nafiyoyi guda biyu kasancewarsa annabi dukkan mutane kasancewarsa annabi dukkan aljanu ko da wani annabi ya yi tarayya da ke wajen shi ma ya zama na na an turo zuwa ga aljanu yana da mulkin su kamar annabi Sulaiman to amma fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara shi ta fuskar duniya gaba ɗaya aka aiko shi ko annabi Sulaiman ba duka duniya a cikin shi ina ba ta amfani manzon Allah ne kadai aka ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ومن كان في فتاه في حديث البخاري سوى كان النبي يبعث الى قومه خاصه فبعثت الى الناس amma. da can ana turo annabi zuwa ga mutanen sa kadai ne ko sai aka turo zuwa ga dukkan duniya كان النبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم da wannan yana daga cikin abin da ke nuna fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan dukkan sauran annabawa akan dukkanin manzanni gaba daya sallallahu alaihi wa sallam na farko kenan abu na biyu wannan na nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallama baya sanin wani abu na gaibu sai abin da Allah ya gutsura masa sai abin da Allah ya san masa sai abin da Allah ya sanar da shi sawa'un gaibin da ya wuce ka ko wanda ake ciki yanzu ko wanda zai zo nan gaba gaibin da ya wuce baya kissar zurriyar gidan imrana in qala sura ta imran rabbi inni nadartu laka manzo Allah bai santa ba hujjar da kitaba bai sani ba sai bayan da aka sauka masa da wahayi da Allah zo karshen kissa sai ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim idh yulquna kalamahum ayyuhum yakful maryam wa ma kunta ladayhim idh yahtadun labarin mu ne taskar mu ce muka bude muka gutsara maka ba ka tare da su lokacin da suke jefa alƙalon su suna ɗarkanke suna ƙuri'a cewa wane ne zai karɓi rainan maryama ba ka tare da su iz yaktasimuna lokacin da suke musu da juna kaga wannan yanzu da bai san gaibun da ya wuce musu abin da Allah ya sanar da shi don haka gaibun da zai zo nan gaba haka wanda ake ciki in ba haka ba hadisi ya tabbata cikin musul na imamu ahmad da sauran waɗansu da tafan sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga makka akan hanyar su fa ko zuwa wani gari sai ya da zango a wuri da ake kira nasra a nan ne ya tsaya yana sallar asubahi waɗansu ruwayoyin sun nuna sallar isha'i a cikin wannan sallar asubahi din ko isha'i yake karatun alqur'ani karatu na bayyane a wannan lokacin su kuma aljanu sun ga yanayin sama ya samu canji tunda da sun kasance suna hawa sama ba wai su shiga can sama ta kai ba a'a suna da masaukai da wuraren yawo a sama sukan sato maganar mala'iku irin abin da Allah ya sanar da mala'iku na gaibu na abin da zai faru a duniya cewa yau za a yi ruwa a wuri kaza yau matar wani za ta haihu wanda kuma za ta yi bari wani kuma zai ci zaɓe wani kuma zai faɗi duk Allah na labarta wa mala'iku a kullum abin da zai faru a duniya su kuma suna tattaunawa da junansu to in sun zo sararin samaniya suna tattaunawa da junansu sai ya kasance aljanu sun sato irin wannan zanka idan suka sato wannan magana guda ɗaya ta gaskiya sai su sauko kasa sai su samu malamin duba ko bokan da suke mu'amala da ko malamin sabbin suke mu'amala da shi sai su labarta masa wannan gaskiyar guda ɗaya amma kafin haka sai sun takuɗa ta da ƙarya ɗari manzo Allah ya ce sa wani lokacin za ka ko ya faɗa abu ya zama gaskiya amma ka tabbatar sai ya share ƙarya sosai kafin ya faɗi gaskiya guda ɗaya shi yasa dan neman gaskiya ɗaya ko ba za ka je baka fasa cikin tekun ƙarya har guda ɗari wani kwale-kwale da zai fito da kai ka sauye shi yasa aka haramta zuwa wajensa saboda jirgi a aka yi ni ma ta zuwan kabirin mu a yi an yi da akwai manafi'u linnas amma tare da aka haramta aka ce rijisun min da shaitan da yuslihu la'allakum tuflihun a ce dukkan mai amfani bane ke zama halal dukkan abin da yake amfanin sa kadan ne sharrin sa yafi yawa shari'a tana kallon bangaren da ya da sharrin da haramta ko da akwai amfani guda daya cikin dari ko biyu ko biyar ma cikin dari sai ka rufe gaba daya a hakura da wannan amfani tun da akwai zai sharri ina ma ta amfani saboda da ka'ida ta shari'a da malamai ke faɗa shi ne cewa al shariu la ya'muru illa bima illa bima maslahatuhu utu'uhu khalisa aw radda wannan kai da ne mutakar fa'ida ma'ana ba yanda za a yi shari'a ta yi kaza sai yin abin da ya zama ɗaya da cikin biyu ne abin da yake alheri ne tsantsa ba shari'a ko abin da yake alheri ne mai rinjaye ko da akwai wani abin da ka iya fahimta shari'a ne amma ɗaya da cikin ɗari biyar cikin ɗari goma cikin ɗari ga alheri da cikin ɗari to cikin shari'a ta kalli rinjayen alheri da ke yi kamar yadda kuma ba ka hana ka sai abin da yake sharri ne tsantsa ko kuma sharri mai rinjaye ko da akwai alheri kashi biyar cikin dari goma cikin dari mutuka akwai sharri ta sa'in sai shari'a ta hana saboda rinjaye ta ina fata mun dan kar wani ya ga fa'ida a cikin wani bai to kuma ai ga fa'ida an nasa an yi ta koya fa'ida amma a bangare guda ko me yake me yake sharri da yake cikin dari shi za ka kalla da shi shari'a take hali kamar yadda rinjaye alheri ko da shi shari'a take in ba haka ba lokacin sanyin hunturu ko wanda yake sanya wanka da sanyi a yake sai da Allah har biyar ko da ba mai so to amma cikin alwalan na akwai alheri shi ne ladan da za ta samu sannan kuma akwai wani bangare na damuwa shi ne sanyi da kake ji baka samu abin da za ka dama ba to amma wanne ya gurin jayi tsakanin sharrin da ke ciki kai aure ka ma ka dauke shi sharrin shi ne sanyi da zaka da kuma alheri na ladan da za ka samu wajen Allah wanne ya gurin jayi alheri shi yasa shi ya ta alheri ta ce ka hakura da wanda wannan sharrin tunda dangantane ka hakura da wannan yar wahala jihadi ba so zuwa su ba ba akwai rasa dukiya a ciki ba ba ko ko gidaje ba a ciki amma sai shari'a a cikin ku yi saboda a cikin sa akwai babban alheri na farko za a dace da shahada wanda ke an ce kai in ka mutu wajen yaki kai ba mutum ce ba na biyu za a yada addinin musulunci na uku za a samu yanci abubuwa masu da yawa da haka sai aka manta da abin da ke ciki na wahala da suka da mafi, da rasa hannu ko rasa ido ko rasa kafa ko ma rasa rai ko rasa dukiya kutuba alaikum alkitabu wa huwa qurrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa خير لكم وأما أن تلقوا أن وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ake kenan kowane irin abu ana kallon rinjaye ta bangaren shari'a dan a ne ana kallon rinjaye ta bangaren alkhairi dan a ce abin ya zama halal karkashin shari'a musulmi ina ba an gurgun da shi da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo ne na dukkan duniya na dukkan mutane na dukkan aljanu gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam baya sanin da abin da Allah ya sanar lokacin da yake yana karanta alqur'anin nan sai waɗannan aljanu suka dama sun ga idan sun hau sama yanzu ba sa samun sato maganar mala'iku irin da saboda ubangiji ya riga ya sun yi rufi a sama da suna sato maganar mala'iku amma da Allah ya rufe turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka sanya wata ma'aikatan tsaro ta musamman a sama dauke da waɗansu irin tauraro masu aman wuta daga sama wanda duk lokacin da suka yi kullun sato magana shi kenan sai tauraro yawan mutum kamar wuta illa man qatifa al-qatfata fa atba'ahu shihabun thaq sai kawai wajen tauraro mai awon wuta da take da take kai shi wajen da akwai wani canji da ta samu ta muna hawa sama mu ji magana yanzu kuma shi da mutum ya rasa jefi da wuta da mutum ya yana. nan a harbi wani abu da ya kusan kuma bugar akwai dai wani abu lalle akwai wani abu wa inna la nadari a da urida bi man an fara da arada bihim rabbuhum rahila me ake nufi da wannan musulmi to shine suna cikin yawo su kai su komo tunda su su san gaiba ba sai suka samu manzon Allah na cikin sallah yana karanta alqur'ani shine sarafna ilayka nafara min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma suka zo wajen suka ji mai suka ce an su dan mu suna jin sauti amma ba su san me ba suka ce koyi zo mu ji mai ake suna ci sai suka tabbatar ba maganar dan adam ba wa'ayi ne daga Allah nan take da shi ma ko su ce ga annabin ga mun yi kalmar shahada sai suka tafi wa'azi sun musulunta gaba ɗaya sun tafi waje da musulunta da fara wazi dan da a ce zo ake da ka musulunta kan ka tsaya kana bara ku in ma ka ga wadansu suna bara ka tabbatar cewa ba daidai suke ba musuluncin ba daidai suke ba da ka musulunta fara aiki suna ji ba su suka inna samina qur'anan ajab yahdi ila rusli fa amanna bi wani lam yushrik bi rabbina ahada manzon Allah bai san ba sun saurare shi ba bai san sun yi imanin ba bai san sun tafi azan ba har sai da Allah ya saukar masa da wahayin qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'ana ajaba azwa zuwa sai sannan yasan san cewa masu saurare shi sallallahu alaihi wasallam to da wannan ne suka tafi suka da suka da wa'azi to sune Allah ke magana akan sa gurin nafarun min al-jinn sai mun qur'an to tun da daga baya kuma sai manzon Allah ya kasance yana ganawa da jama'ar aljanna zai zo mutu mutu azi sallallahu alaihi wa. hadisi ya zama da cikin sunan Tirmidhi Allah yake cewa kuntu da Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu hal sahiba an-nabiy هل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد cikinku. ya taba kasancewa tare da annabi a daren da ya tafi dan wa'azi ko ko dan gargadi ko lokacin da ya hada da aljanu qala abdullah da ce ma tajibuhu ma min na ahadu ba sai da cikin mu da ya taba raka annabi azi idan ya tafi wa'azi wajen annabi amma ne ke faruwa yace wani sun kadib da a ne wata rana mun nema allahu mun raka maka mu je gida baya mu je masallaci baya mun shi ba mun fita nan mun je garin arka sai baya mun nemi shi ba fa kunna sai muka ce ogutila me yawa an kace aw sutira me yawa kuma an ɗauke shi sama ku buri da bai bar ne suna kafe junan su wa kinna bi sharri lailatin ba ta bi aqam muka kwana a cikin mafi sharrin da da kan adam ya taba kwana a cikin daren da ya kowanne ka san daren bakin ciki ya fi kowanne tsawo kamar yadda daren farin ciki ya fi kowanne ne yanzu dukkan an golaran da ya kare a ɗakin aure ya gane yake kamar wannan daren awa biyu ne amma sai ranar da kai mata siya sai ya waye ya so ina ma a zai gari ya waye ba haka wani ba بقينا بسر ليلة بات بها قوم حتى إذا أصبحنا حتى لوكة نمك وعيري أو كان في وجه الصبح كوكو ما تحسي إذا نحن به من جبل كرام sai ga manzon Allah na tsohuwa da daidai ga wajen dutsen kogon kira yana kan tsohuwa daga kan wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo me ya faru fa zakaru lahu annabi kanu bi sai duk sahabbai suka taru manzo Allah zai mun samu damuwa ai ne mun saba ai ne muna barci mun ne muka barka mun je mun da suna ambata annabi fa qala sai manzo Allah sai atani da'il jinn mai da yake ne cikin annabi zo yake cikin lafiya mai da yake ma shi atani da'il jinn fa ataitu ni kuma sai na aka ga yake sunan tafi fa ta musu musu na da a can gani sallallahu alaihi wasallam an gane ku ban fara maza ce ku zo mu je ku ku biyo ni Da sahabbai sai suka bi shi Abdullahi bin Mas'ud ce fa arana asrabu wa asrani wa asrani abi yana mana kawun ga inda aka zauna nan wani ya zauna can wani ya zauna can kuma inda aka hura wuta ne ana dan jin dibi ko da a haske hatta wuta da suka hura shi da manzon Allah ya nuna musu tokar wajen alamar an hura wuta a wajen sallallahu alaihi wasallam

manzo Allah sai ya ce da su kullu azmin yuzkar ismullah alayhi yaqau fi aydikum aw farama yaqulu la dukkan wani kashi da aka jefar na dabbar da kafin a yanka ta zan ambaci sunan Allah to kuna sauka sai namu jikin sai koma ku tuna ku ne halal wa kullu ba'ratin aw rawsatin alafu lidawabikum kuma dukkan wani kafin raƙumi ko wani shanu to wannan ya zama shine ciyawar dabbobin وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sai ya da mutum Allah ya tabbata gare shi yake fa la tastanju bihi ba su sahabbai kuma ta kai ana magana sahabbai fa la tastanju bihi idan kun je kun yi bawali za ku yi jima'i? wato za ku yi tsarki da ake da dutse ko da hoge kar ku yi da kashi kar ku yi da kashin dafa. domin kashi din dai shine abincin yan uwanku aljanu wanda suka kullunta da sun dauka an su rama nama ya shiga da nama kuma kashin dabbobin kuma shi ne wato ciyawar dabbobin saboda haka kar ku kar ku samu tunanin sa dan Allah ka duba idan mutum baya karanta hadisi ya zai yi irin wannan sai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dole in kana tafsiri sai ka hada su da juna qur'ani hadisi ana sai sa muke dan jajjefawa wallahi ba dan gudun tsawaitawa ba da ko duk bayan aya ce ko hudu kina sai mun samu dan hadisi da mata aya za ta kai biyar da bakwai goma amma in darasin sun zai ba da dama ba sai a manta shin tafsiri aka dogo hadisi aka to shi sa sai a tafsirka ba a samu gaba ɗaya mutu ko ba za a rasa gaba ɗaya gwargwadon yadda za su rinka ba da haske game da hannu? an gane to wannan hadisi wato ainihin imam turmudi ya rawaito shi a cikin sunan dinsa a kitabu tafsiri an gane haka kuma imam muslim ya rawaito wani bangare da an gane ko hadisi ne dai ya tafi ba ta cewa hadisi ne gaba hadisin imam al-hakim an-nisaburi abu abdullah hadisin da aka karbo daga abi sa'alaba al-khushani abi sa'alaba al-khushani yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannu ɗin uku aljannu salatu asma'i in banda hadisi kana zaka samu tunda ba garin su kake ba aljaru iri uku sinifun lahum adlajun yatiruna fil hawa akwai kalar da suke da fuffuke suna tashi sama yanzu yanzu nan su je sokoto da su je abuja su dawo su je maka su dawo wa sinifun hayyatun wakila akwai nau'ikan da suke fitowa a cikin siffar macizai da kuma siffar karnuka yasa idan kana gigin turkon kare wata rana za ka kama aljini kuma ka ga matsala ta faru in kana gigin wasa da mutum wata rana za ka kama aljini yasa ta zama su kama aljini masu kama maciji suna wasa da shi za ga maciji ke zama aljini su dan za su kamo aljini suna tsammanin mutum ne haka nomal mutum an gane ko wa sinfun yahulluna wa yanun akwai sinfi na uku wanda yadda ɗan adam haka muke yadda ɗan adam muke haka suke ma'ana yau su sauka a nan gurin idan kuma amfanin ta ya kare su tashi tashi su yi kauna zuwa wani garin idan ciyawa ta kare su koma wani wajen idan wani abin yadda kasan makiyayen mu suna bin ciyawa daga nan har zuwa man bila daga nan haɗin nan su ma akwai a cikin aljanu wanda haka ba sa zama gari daya daga wancan kasa zuwa wancan kasa daga wannan gari zuwa wannan gari wannan shi ma hadisi ne ingantacce da imam al-hakim an saburi ya rawaito cikin ingantaccen littafin